السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما نقول الله سبحانه وتعالى من kowa mai uku ga watan rabi'ul akhir hijira ta mutasira annabi ahmad sallallahu alaihi wa makka zuwa madina shekarar dubu daya da dari hudu da arba'in da daya inda haka ya yi daidai da ranar goma da watan sha biyu da biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci mai tsarin albarka daya daga kimanin masallacin juma'a na ahalin suna a garin jos masallacin juma'a yan tsoron muna ci gaba da karatu a kowace rana irin ta yau cikin tarihin ahkamu jana'i wanda kamar mun tsaya shafi na ɗari da من جزاء الخبز طيب قال المؤلف رحمه الله والحفظة صنف العلامة ابن محمد الألفي المتوفى سنة ألف وثلاثمائة وسبعة شعب قال العلامة نقال بن محمد الألوزي وسيرته هجرة الشكرة آل تليكو يقوم شعبه هجرة يسكي يأخذ الرسالة رسالة من الله يأخذ الرسالة يسمي وتحاكم رسالة الآيات البينات الآيات البينات في عدم سماع الأموات في عدم سماع الأموات آيوي da suke bayani cikin rashin jin maganar mamata mana ayoyi da da suke bayyana cewa lallai mamaci baya jin magana bai maganar rayayyu an gane jama'a bayan an ya abu ne yin ba lokacin da aka mai da mantuwa da zai lokacin da mun karwarce za su mishi tambaya wannan an samu a jiki a kai ko a haka sai ku yi mishi addu'a ko roƙa mishi Allah ta ba shi domin a daidai lokacin ana tambaye shi kuma a har kan jima wato ƙaran tafiyar wani da su karatu shi amma da wannan lokacin mun ka wanke su suka da ba su ƙara dawa mu kuma sun gama da su kenan a abada don haka duk wani abu da za a yi kuma mun ce wani ƙara bin mai ba duk da ana ƙara shi idan iyalansa suna rigima da zaura yana cika da wani bai inganta ba an gane ko to shi ne ma da ya rubuta wannan littafi ya ce ayoyi bayyanannu cikin rashin jin magana mamaya ما يجري أوضح فيها الأدلة والرد على مثل يا قيد طيب بالجي الشمال الكتاب التابعي ردي فهو عند سكة الإمام السيانة بالمدينة وقد حققه فضيلة الشيخ محمد عبد الدين الألباني رحمه الله أن حقيقة تصدق مال المسلمة نافر السنة شيخ نافر الدين الألباني رحمه الله ya yi tahkikin wannan littafin saboda wato ingancinsa وقد رجح ابن القيم في كتاب الروح هذا الرأي سماء الموتى حديث ابن القيم رحمه الله الكتاب يشملسنا الروح يا ابن الزائر دون مجنى فوانا فصل لي العلامة فقال بن محمد الألباني قال الشيخ الألباني عفوا آه، وقد رجح ابن القيم في كتابه الروح هذا الرأي حقيقة قال ابن القيم رحمه الله أتكلم وانا لساتي ليس يا ولسات سنة الروح رأيوه shi ya ƙarfafa ra'ayin cewa mamata suna jin magana an gani shi ne ma da yake ƙarar shakul albani a sumawa shan albani ala masa rahama da yake faɗi game da wannan magana da ibn al-qayyim a cikin farko yace wa mimman yastadilluna min al-muta'akhirin bi zawaj al-mawtan يحتجون بكلام ابن الخلج في كتاب الروح يجب ان يكون الكتاب هدى او حتى ما لم يجد الشيء الشيء الذي تشتروه هدى الكتاب هدى الذي هو في المكان هدى الشيء الذي تشتروه هدى الذي هو الذي يكون القيم في سورة الروح قال الوالد وهذا خصم بلا شك يتوانا تذكر لكل شك أو لأمة هذا الوالدي wanda yana nuna kenan babu wani matsayi da malami zai kai a duniya da zai wuce yanzu karfin yi kuskure kowane shi ayyar mata shi yanzu na shi a wani babban malami ba malami rahimahullahu ta'ala rahmatullahi wasu a yau da shahararriyar maganarsa yana tare da almajirai a masallacin annabi da salama yana karantar da su sai ya ce da su كل يؤخذ من قوله ويوزن wannan ba wai kun ta malaman mantin bace a ce kullum juz'iyya ko kullum kulliya a kullum yukhadu min qawli kowaye a duniya a maganar shi akwai ta karba akwai ta bayarwa sai ce illa ma'abocin wannan sabarin ba a shara ila kawai da biyu sallallahu alaihi wasallam domin a cikin masana shi da yake karatu bai nuna ta ba na da zuke shi ne kadai duk abin da ya faɗi a nan rafi wa ali duk abin da aka ya faɗa don haka yake amma duk wani mahaluki a duniya yana iya yin daidai yana iya yin kuskure shi yasa umarsul arba'an nan gaba ɗaya su ka duba cikin littafin sarki salatu shan asirin albani sai da ya kai to maganganun su da dukkaninsu suka cewa suke cewa mu dinnan mutane ne kamar ku nusibu wa nukta muna yin daidai muna kuskure za ka kowanne ya zai ce fanzurun fi ra'ayi ku duba ra'ayin da ya kawo a cikin lissafi na الكتاب والسنة فقلوه هي التي القرآن به قلوبا وإن خالف إن الأنسان فاجلبوا ya yake suka ce ku yi jifa da shi zuwa gefen garu na kai magana wancan ta tarwa magana maza a sallallahu domin suka yi a kan matsala kuma su sun kai matsayin mujtahidai amma ya musu rahama kuma sallallahu mai ce duk da ya yi a kan matsala ma'ana iya yi wa matsayin kira ilimi idan ya dace yana da ladar biyu ladan dacewa da suna da ladan ijtihadi shi ne idan kuwa ya kuskure yana da lada ɗaya domin ba ba na yi kuri ba gyara yi kuri amma a shi na ɗan da ya kuskure amma ku kuma da za ku zo ku samu ijtihadarsa ba a ijtihadi da ijtihada ma annas ya kama da bai sai babu ijtihadi matsar akwai nasu ba a kan matsala za ka ce a yi wa malamin addu'ar Allah ya masa rahama saboda ko shan da malami ne ya kai matsayin mutum shi. amma ko kuma za ku ɗauki wannan ra'ayin da kuskure ku yi aiki da shi shi ne ma ya ce wannan رأي ابن القيم كان في شأن القبول يأتي هذا خطأ بلا شك يسوى المسلمين المشرك باب في لسان هذا بلسان والمغلات والحوبة قال الشيخ أبو الأشبال حفظه الله يقول الشيخ أبو الأشبال في سواه على كتاب الروح وذلك منزل الكتاب من ابن القيم يستجبنا يعني هذا الكتاب لا أنظر به طلبة العلم هنا جدا يستدل وأن الإسلام بانا وسيا كتابته في أثر سكرة جماعة كلها أمريكا يتبع فيه من الأخطاء دون أقول لك الإيش نقرأ أقوليك وقد اختلف العلماء في نسبة هذا الكتاب لابن القيم إذا هديك أمر معزول قانون تعباني حتى الدنيا لولا الكتاب موضوع ابن القيم وصلنا بالمرة لكتاب الشريف فمنهم من قال إنه منصوب إليه أقول الكتاب ديننا مش الكتاب أقرب على شوي وليس من مؤلفاته كتب للتعليم من كمالات المستقبل ومنهم من قال إنه من مؤلفاته akwai daga cikin marmar da suke a yana da cikin da kasa da ya rubuta wala shi na tsari shi ne ma da shirin abin mashibar ya ce magana wani yin jari innahu kan allafa hudu bilati mishwarihi fil ilm to a yawon da mun samu ne a lokacin yana farkon shiga bakin na tsarin sarki a lokacin da ya fara wato sarki ne ya rubuta lokacin bai nuna sosai ba ai kowa da jakata ta yi taso har ya yi ke ko yace da annahu qad zahara fi muhallafati lahu ukhra annahu qad khalafa ba'd ma shakarahu fi hadha al-kitab yace domin hakika ya bayyana cikin wasu ta'rifat wasu rubuce-rubuce da yawa waɗanda ba wata ba cewa hakika ya saba wa wasu ababe da yawa da suke cikin wani littafi na al'ummar الشيخ الباني رحمه الله الوقتين ده يجارة وسيد الصادق أكثر الكاتب ساكت السنة ألا يقص رحمة الواجهة وإذا الشيخ الباني da ya karanta littafin gaba للجلال أو ملاحظات رجال وكيد من يقرأ فريق الفاتح da Allah ya haɗa su da sai da tsari a aikin hajji dukkan su fa ba su jima da rasuwa ba gabanin dukkan a wannan ƙarnin namu da muke a lokacin suka yi rayuwa da shi shan albani da kuma sai da tsari shan albani ya zama da shi ya nuna masa kurakuran da ya yi ذكر الشهداء يمشي القول لا أجاب فهو تمام منا ذيك مجرد دين أكيد مؤثر وذلك الألباني والبيان يسير مكرر الشبان أن يهدي sai bugu na gaba ya fito na littafi da gani da babu abin da aka gyara a ciki yake tsere da cewa haƙƙi ne a kai na in zan bayan da mutane a kan wani kwarakwa da shi ya gyara da kansa yake da wata ba shi ne da yi littafin babu zai ta bani ibada kawai ya taba ya mushi gyara ranci a kan wato jirgin hadisi da shawarsu amma duk da haka albani ya ce sai albani ya ce sabanin wannan maganar da aka shi makarar da aka yi wani tsaye saboda albani ya ce cewa kurakuran ba masu matsala ne wato da za su biya kuma da ke da mawarai ce duk da haka ina da wasiya da ɗalibai ne ku karanta cikin musulma da sai da sabi domin duk wani mukara ne jama'a akwai wani tsakanin duk wani mujarrad da kuma duk wani mukara duk wani mujarrad shi ne irin da wani rikon na su rikala a gari a shimawi rikala kuma yawa da shawararsu an gane su a gari shi wanda sunan shi rikon wani mujarrad fito ne wanda shi ba ba a yi wata mukarana da adilla ba shi ko shi kan mukarana shi ne duk wata matsala da tahiya idan aka ga ko sai an nemo dalilin ta da gaskiyar suna zai a ce ga hujja a kansa a gani to gaskiyar magana wallahi da tsarin yau da ke da ido a karatu idan ya karanta littafin cikin musulunta ta iya ce da zai samu a mashawar da zai fa ya kai fa ya da duniya da wajen gidan كما الحمد لله قلنا فعلهم أبو مالك كما يقول السيد باري يعني صحيح فقه مسلما صحيح فقه مسلما شو مجرد بيقول يكتب شيء كما جيد وقت نسيت مسالي جيش إبراك الجرسي وانجا في آية وقوة كما تقولنا جلاما جبا ذكيونا مسالي وانجا الآية ويجب لي تقول مسالي آية وقوية لا تفاني قريب ولا وانجا ذكر مسالي zuwa gaba sa'idar littafin zanen shi ne littafin da kwanaki ne ke gaya muku cewa wani ɗalibi ya zo a kan maganar matar shi ta zaɓa da zai da shi ita suna kan aiki sai ce ta ta zaɓa aikin ko aurenta sai ce ta zaɓa aikin zai yi ma da taso ba na yan kuma da wasu suka suka ce ai wannan sakin ba saki uku ne babu har da kike a wannan garin da yau da matsalar ya gobe da ce da shi ya ce an san gwada lokaci zuwa yamma da yamma ko yi ta ce ma ta ce wata sabuwa yanzu da me kake yi tana nufi tun da ta zaɓi aiki ka san yadda ke zai ce a ni ba a san yadda ke ce to ita ma ta dawo da kyau shi kenan su haka ne wani kici aka kira shi ta so lalata malamar rashin sai zama da shi sai wannan matar ta ɗauki sarki kuma wallahi shi fi ikon Allah zai kira mara Abdurrahman ya ya yi kowa ya kuma ya mara Abdurrahman a shi malamai a wani yana kira mara sai malam tabbatar da magana da na faɗa Wani ya ba sunan littafi da rumfan da zai zai wuce kane yana dawa wuri ya nemo wani wannan littafin a shago sai ba ya zama ya kara mishi ko da ni binciken da wani ne a martaba a cikin a waya a abin da martaba zai shari'a sai ga shi a ce ina da littafin ma a wuta ya ce ma a gaba ya ce a cikin littafin da za shi ga sai na ɗauko littafin da buɗe ga shafin wallahi abun mamaki sai ta ce ka mace lissafin ya zurfe mai kawo da zurfin wannan kalmar ya ce mutum da ya ce da matar da zaɓa ko aiki ko ko aure duk ce ta zaɓa aiki ya ce daga cikin malaman da suka tafi a kan cewa ba ta samu ba akwai malikiya ba halin malikiya ya kuma kawo a sai muka sa alama a wurin sai na bashi da kafin sai bi su katakon labarin ya je aka zauna da ya buɗe musu da ya yi amfani ke ta gashi a nan wallahi ba da masu suka rufe shi wasu suna tare da shi wasu kuma suna tare a kan wata fatawar shi shugaban ba da fatawar sai yake cewa kamar yadda shi ya zo yake ne yanzu sai yake gaske shekara ta za ke yi suna ba da fatawa a kan wannan abin yau zo ke ba haka bane su waɗanda wanda suka rabu da shi ne da kan jera mu sai sai kira wani malamin su a jega a jihar kenti aka kunna an su aka ce ga wata matsala ga shiga shiga a da aka faɗa sai malamin ya ce da su a malam wanda ya ce shekara nawa ya yi rawa da fatawa a kan wani fatawa an da wani abin da ke koya mashi ya yi adadin wannan shekaru yana da sha'awar da lokacin mutuwa shekaru to kaga amfanin littafi ke amfanin littafi ke na yawa wallahi wannan littafin na zai shi ina farkon fara karatun digiri na a cikin ina ganin 2010 na mallaki wannan lissafi. sai ga shi amfanin littafin yanzu ya zo aka ɗauko kuma aka warware matsala wanda take mai hadarin da saboda ɗabi'a ta ɗan adam yana da tun magana fatawa kan aure yanzu yanzu da ce ai a raba da ita ga ɗaya ga an rushe a zuwa shari'a ba ta tafi Allah to don haka ba da yake cewa wa ahmiyatu ويتفق da بإيجاب شديد أن الموتى لا يسمعون yana bayyana mana a sarari tare da takaitawa ba ta mun kowace magana ba takaitawa ne mai yawan da cewa an talmauta su mamata layin mamu ba ta yi magana wala yuruna wala yuruna ma ya hadu haulahu mamata ba ta sanin da ke faruwa a jefansu wa illa ni ko ba haka ba to ma za na faru bi hadithin haulahu الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه يا رب أمتي أمتي فيقول الله تعالى إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صحفا صحفا بعدا بعدا نعم وهذا رأي الجمهور وكثير من الصحابة يجب أن إذا كنت تشير على mata suna jin magana to ya za yi da hannu na masarar sassanar wanda kake roƙon Allah ya shayar da mu wannan ruwanta da hannayen masarar sassanar ya ce hadisin hau wanda aka sassanama zai zo ranar kiyama yana ya rabbi ummati ummati yana ya Allah al'umma ta al'umma ta sai Allah ta'ala bai kula Allah ta'ala sai Allah ta roƙe ce da shi daga tabiri ba a da tuwa ai sai mu ka san me suka kirkira a bayan ka ba ma'ana sun kirkiri bidiyoyi abinda ba shi gabar su a kai shi suka kirkira suka ce suna bauta wa Allah da shi fa ya kula su a tsara a nan yana jin wannan sai ya ce soffan soffan bautan bautan tir da wannan abu nisa kunisanta kunisanta daga gare ma'ana wani da suka canza a bayan an ba wa tsakanin can to da cewa annabi yana jin abubuwan da suke faruwa kaga da ba sai Allah ya gaya mashi ba ya san sun ga su canza a bayan shi ba da shi wani shi na ra'ayin jumhur mafi yarda da shi malama da kuma da yawa da shi sahabban manzon Allah ba su hama a ga wani wato wasu abubuwa na lura masu mahimmanci da malam yake so ya hankali a kansu أبدا تجمع من المنشي يسوع أهمية هذا الموضوع في العقيدة أنه يتعلق بعبادة القبور بعبادة القبور بعبادة القبور والأولياء والأفرحة وغير ذلك من الأمور الشركية yace من المنشي mawuzi الموضوع أبادة أكيدة لمعنى أنا ku ne da ma ce ku ɗan aƙida da gani magana ku ce aƙida ko idan ma da kuma babu aƙida babu aƙida babu aƙida jama'a aƙida ita ce tauhidi kuma ita ce aka rasa a yau kuma ce ga cikin shirka za ka nuni da mun aƙida kuma Allah ya tabbatar da mu a kan aƙida ba fiyayya din jariya ina ka muhimmancin wannan mawuri a cikin bajin aƙida to a nan ne ta zaru bi umbatin qubur yana da alaƙa da masu bautar kabarurruka ko ba san kabari jama'a har a ke mu ba da ko dai da ake bautar kabari ta kun kano ka je mawuce ne ke cewa ranar su da bayan ka je ka gani ka tafi duk wasu manyan shekutan a najeriya da suka mutu ka je ka gani a cikin kuba a su ake yi musu kabari a masallacin a kabarin kabarin da a aka yi masallacin je ganin garin ilori a lagos a markas a nan an yake markas na adal shi ma kabarin ta yana nan mawuri da zai ka yadda ake bautar kabari da ma mutum zai zo duk wasu bukatun sanar zai zo roka kabarin zai roka biyan bukatun da yake so don haka ubajin kubur a sunanta wannan abin ruwan dare ne masu babu wanda manufarsa a cikin sunan fatil akwai kubar fatil amma mu an jirka ala ko saboda ala nan tare da muka yi da da'awa da suna yi ni da muka kufa mu da ba a karɓar wasu garin da sai dai ji da suke yi da blog da tsari da shawarsu da shi ma muka da a baya cewa haramun ne wani ko Ah, amma kun ba ita ce za a yi gini ne ne ko haka an gane ko irin gini yadda ake yi a kwanika da yadda ake yi irin wannan gini da zai sai ko ɗaya eh? can kwabo e eh, duka irin shi suke yi wa kabarin shi hoton to na ake yi wa a roƙi mutu a to ba da yadda to a bakin alƙida wannan yana da alaƙa da kore wannan ibadar tasu ubadatul ubudi ubadatul ubudi da masu bautar kabarinta wal auliya da waliyan wal qudratha da kuma kubbobi shi ne qudratha shi ne za ka ga har yau idan tana tare da tsofaffi irin wanda suke ko da wani abu in ka musu wani abu ne muku daɗi sai Allah ya barka da bayan Allah ya barka da bayan albarkacin waliyan da kubbobi da to kubbolin mata na kuba ba shi ne yin wannan jinin da ake a kabari a gina a wace a wuri abu da an gane ko shi ne al'ubra sha wa gaira a wa gairi zalika inda aka fi ne bi ubadatul kuburi wal awliya'i wal mudrashati wa gairi zalika min al kuburi shirkiya da wani da ba wannan ba su da cikin al'amura na shirka da wani zai to riga zai to yana gogawa a cikin barance wani hula wani kuma kasar ma za a yi ba kasar wallahi a kuro da a sudan abokan musulunta kasar gabar da ba tana ci Allah ce mutum ba da gode wa Allah dole Allah ya dace da shi da sunna to yi kare godiya wa Allah kuma ya zama Allah da wani hasar ma ما يدخل حتى أهل يسمع هؤلاء الموتى an yadiruna bima ya hadu ta haula shin waɗannan mamatattu suna jin magana ko kuwa suna sani da ke faruwa a gefen su a rajin kama ta kanta ma'adin sama'i malarci magana mafi rinjaye kamar yadda ya gabata shi ne suwa ba sa jin abin da ke faruwa a gefen su wani kafadu ne ba ta kanta ni ba ta fadda ba ana fadda zuwa kuma da su da wannan bayanai da suka gabata min adalin da ba ta alwali bukula ne ba ya alubu ba abu malla abba da mumkinan rai wato daga kan da za a fara da shi a cikin wannan bayanin na cewa mamata ba ta jin magana shi ne lalatar da abin da wasu daga cikin wanda ba su da rabo a cikin ilimi na addini suke yi min qira'atil qur'ani bi jiwaril mauta zanna minhum annahu yasma'una tilawatan shine na karatun alqur'ani da suke yi wa mamata wai da san su cewa mamatan suna jin wannan tilawar da ake za a wata gawar shafin a dauke ta ba ta zo an karanta mata yanzu a tilawar a ta ta a karanta ko mutum ya je ziyara a makabarta ga yana saboda yanzu ne a cikin sai mu yi ilimin ba ne. na suna da zai zai amfana da shi ba saurayi haku gudai ne Allah kyauta wa amma ma ya ta'allaku bi haula bil juhal min kalam min al-qayyim amma abinda waɗannan malami kira su da cewa dalilai a suke alakantawa da shi na maganar ibn al na na da sashen abuwa في سماع الموتى أو إشعار متى سمع المجال فلا شك أن ابن القيم لما قال ذلك سماع الموتى لم يقصد جواب الاستعانة بالأولياء الحديث أو غير ذلك من الأمور الشركيات والله أعلم مالا سيكون سوى مالا نجوس سن يتي تشوى ko shirka babu ibn al-qayyim lokacin da ya na cewa wata suna jin magana ba wai yana cikin halarci neman taimakon waliyai da kuma kubbobinsu ko wani haka daga cikin al'amura na shirka da mutane ke aukawa ne ba wallahu ta'ala ala'ala sai gaba ta gaba fato wani lajina su da'ima a kan sama ulmayyiti da kalamin nasu cewa jin maganar mamaci da zancantar mutane suke biya za su yi to ga koyoyi da malamai na wannan karni namu suka amsa cewa su da bari da alfatwa da ba ta uku a fatawa mai lamba dubu tara da ɗari biyu da goma sha shida tambayar da ke cewa قرأت في كتاب الحاوي للفتاوى للإمام السيوطي أن الميت يسمع كلام الناس وثناءهم عليه لمن أكفيني على كلام الناس ويسمع كلامه وستيزم وثناءهم عليه وقوله فيه كذلك كذلك آه، يعرف آه، من يزور كذلك يعرف ويعرف من يزوره من الأحياء وإن الموتى يتزاورون فهل هذا حتى منه فقد اعتمد على بعض الأحاديث وبعض الآثار وذلك في كذا وكذا tambayar take cewa yace na ga sa cikin hawi مسلم fatawa na imam musulmi cewa suna jin maganar mutane da ya wanda mutane suke musu da kuma faɗin duk abin da wasu faɗi game da su ya ce hakan nan ya arifu manyan zuwa وكذلك يعرف الجماعة كذلك manyan من يزوره من cewa kuma hakan nan mamaci yana kan duk wanda ya ziyarce shi ne a hayati da garayu وإن الموتى يتزاورون للي ممتى أنا زيارته فهل هذا حسن سوى شيء وانا مجانا تسوك شاو الإمام السعودي يتاو الله يمتع أحسن حتى سوى ممتى السنة جن من التكبير فيسو شيء وانا مجانا حتى تلك إنسان مجانا دين تلسيا يلسي حقيقة قد اعتمد على بعض الأحاديث الإمام السعودي يا كم هو جانب وصو حديثي وبعض الآثار وصو آثار من المجمع zalika hakan ya zo a cikin littafin hawilin fatawa a mujallaji na wannan nufofin da malam ya jero da sunan mujallaji na biyu shafi na dari da saba'in da ɗaya da dari da da sittin da tara da dari da saba'in da kuma dari da saba'in da ɗaya duka a jere kenan an gane wannan sai ma da yake to amsar ita ce al'asulu adamu samatin amwati salaman ahya asali dai shine mamata ba su jin maganar rayu illa ma warada fi nasu sai dai akwai a cikin nasu ko mun karanta nasoshin a ɗalibin gaba da ko cewa a lokacin da mun za su zo a mayar da ran za tambayoyi har idan ma wato inda za su biya a yana da karar tafiyar takalmin ko da kuma wancan hadisi da Allah ya raya wa manzon Allah sallama manya-manyan a karewa mujirmi al-kuffar a wani lokacin da yaki badar da aka kashe su su abu jahal da makamantansu aka duba su a kemisiya Allah ta'ala ya mayar da ransu suka ji magana wa annabi don su ƙara jin bakin ciki kaga wannan nan ya zo da shi wanda bayanai sun gabata bayan ko babu sauran magana cewa mata suna da magana لقول الله سبحانه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله من تركي ليكي مدالا صلى الله عليه وسلم فإنك لا تسمع الموتى لديك ما تأثير دما مدركي سورة الروم آية نحن تتبيه وقوله سبحانه فإن الله من تركي ليكي وما أنت بمسمع muslimin man fi kuma kuma lallai kai nan ba ta biyar da waɗanda suke kirkama suratul fatir aya ta 20 mala shi wani lahi tauke sai tambaya ta gaba yake a su'alu tsari minar alfatwa tambaya ta uku a cikin fatawa mai lamba dubu uku da ɗari ɗaya da hamsin da tara mai tabbayar ce ana a'arifu anna talqina la yajuzu lil mayyit ba'da al-maut ka ina sani cewa yin talqini wa mamaci bayan ya mutu baya halatta a da ke ganin wai bayan mutum ya mutu ta zuwa ce da a dinga karanta mashi marar buka cewa saboda ya amsa wa ana lantana mashi don ya iya amsawa ya ce malam mai tambayar ya ce tabbas ni na شوالين مدن سبقين لا يجوز للميت بعد الموت فهي حالتها بأنهم تشارك هذا يموت ولكن كثيرا من العلماء يجوزونه عندنا يسي عما أجرونسي ديوة لكما لما يسنع تيوى يا حالتها أيوة من سبقين الموت بعد الموت أجرونسي كنا أجرونسي واحتجوا بالمذهب الشافعي hujjar su kuwa shi ne suna kafa hujja da mazhabi imam shafi rahimahullah wa qad raja'tu ila nail al-awqari yace hakika na koma cikin littafin nail al-awqari na imam shaukani haitu sakata an zalika shi ne zo kan wannan matsalar da ya shiru da ke komai ba wa qala sai yace kawai ajazahu ba'd ash-shafi'iyya yace wasu daga cikin malaman shafi'iyya sun ce ya halatta bai yi tarjihi ba kawai iya kasa abin ya faɗa nan sai mai tambayar ce wala adiri mal halla fi zalik mal hallu ban sani ba mai ce ce mafita a cikin wannan mas'ala kun ci tambayar to ba za a ce a cikin tunda imamu shafi'i ne ya faɗa kawai alar ra'asi wal aini ba a dole a daura ta a ni zari a bincika sai malaman suka ce as-sahihu min qawlay al-ulama fi at-tanzih ba'da al-maut annahu ghayru Ya ce magana mafi inganci daga cikin zattuka biyu na malamai don gane da lantana wa mamaci bayan mutuwa abinda zai amsa tambaya da shi to wannan bai zo ba a cikin shari'a bal bid'atu hasari ma yin hakan bid'a ne da wa kullu bid'atin mara zalala dukkan wata bid'a a bata wa marawar tsabarani ke tabir da abinda imamu ya rautu a cikin sabon shi a an sa'idu bin abdullahi audi daga ainihin sa'idu bin abdullahi audi an abi umama ta rabbi allahu anhu fi talqinil mayyit ba'da dafnihi daga abi umama Allah ya tsara mashi don gani da lakana wa mamaci abinda zai faɗa bayan yadda ya mutu yace zakarahu al-haythami fi al-juz' al-thani wa al-thalith min mujamma' al-zawaid yace mala haythami ya kawo shi a juz'i na uku da na biyu da na biyu da na uku a cikin tanshi mujamma' al-zawaid wa qala fi isnadihi jama'atun lam a'rifuhum yace a cikin isnadin wannan hadisin akwai da yawa daga cikin ruwatin wadanda a cikin isnadin wanda ban san su ba bi ma'ana kenan zai ma'arufi na ba sanin ba ne don haka ya samu kan gasa wa ala hada la yuhtaju bihi akan haka ba za a kafa hujja da shi ba ala jawazi a mayyiti akan halaccin wai alan kana mace abin da zai amsa da shi wa huwa bid'atun mardudatun bidi'a ce a bar maidarwa ga wanda zo da ita ni qawli da sallallahu alaihi da nassin fadin manzo Allah salama da yake man hadatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd duk da yake tsiri wani abu cikin al'amarin addinin mu wanda babu umarnin mu a ciki an maida mushi walaysa walaysa mazhabu imam walaysa mazhabu imam min al-a'immati arbaa wa nahwihim kuma bai daga cikin mazhabin wani limami daga cikin manyan wani limamai guda hudu kwatankwacin irin wannan ka shafi'i kamar imam shafi din kansa hujjatun fi isbat hukumin shar'i babu wata hujja da zai tabbatar da hukunci na shari'a akan haka bal al-hujjatu fi kitabillah hujjata cikin alqur'ani ne wa ma sahha bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam abin da malai yake so ya ce da ku cikin maganganun a'immatul arba'a gaba daya babu wata hujja da za a kafa hujja da ita matukar ba abu ne da ya inganta daga mai ba alqur'ani da hadisi wannan ita ce madogara wanda zo na tirkai to matsala za. babu ita a cikin ƙur'ani babu ita a cikin hadisi to idan kun ce ba za a amfani da maganar malaman fiƙo ba to ya za mu da abu da ba ta aliya ba in babu ta ƙur'ani ko wani a hadisi to sai a ce ke da ba addini ba duk wani abu da ke da sunan addini ba ko ƙur'ani da hadisi kuma duk wanda ya bari wannan ma ya da kansa yana su ga malaman fiƙo ne da sani Sau da malaman fiƙo sun da gidan su ne a kan ƙur'ani da hadisi to duk kuma abu da za ka ce babu shi a ƙur'ani babu shi a hadisi sai a fito sai mu to a rike shi an fahimta jama'a a rike shi don don su masu ji su mu mun wadatu da abin da su qur'ani da hadisi kuma muna da yakinin malaman fiqh nan gaba ɗayan su sun yi amfani da qur'ani da hadisi sannan sun yi amfani da idin hajji su abin da ba samu nasi na qur'ani da hadisi ba to ita su kuma a wurin abin dubawa ne in ya ci karo a ajiye in bai ci karo ba a ɗauka جماعة كنتم في مسألة الله يدام لها فهمتنا هذا وارد بل الحجة في كتاب الله هجة كان في كتاب الله لي وما شاح من سنة الله صلى الله عليه وسلم ده عبد إن جنت رجع صلى الله عليه وسلم ميرتن يا يبدي عبد إن جنت قال أقول حديثي وندر جنت وعلى كل الناس سؤال من سنة فسلام ما أيضا القرآن بعد شو ما صح من كتاب الله تقول شيء القرآن جبادين سبب إن جنت بقى an gane ko jama'a fakana mardudan a na wafin ijma'i talafin umma da kuma ijma'in magabatan al'umma wani ne mutu tarkini ba da mawuki shaimun da zalika babu wani abu da ya inganta cewa mamaci bayan ya mutu za a lakana mishi marrabuka wajen ya amsa idan mala'iku sun zo masa kana mardudan da wata zama abin mai dawa ne ga wanda ya zo da shi amma tarkinu man hadarat ful amma lantana wanda ku da yana gargara ta mutuwa kalmatu la ilaha illallah ku lantana mishi la ilaha illallah ne ya kula a don ya faɗe ta a wara'a mallakana hu ya hafa mashiro wato a bayan wanda shi zai lantana masa kusan zama da faɗa wannan ya zo a cikin shari'a wannan babu kokonto a kai a nan sa dalama wato ya yi umarni cewa na cikin mota kun la ilaha ba an gane ko za ka shi ma da ce da ko amma talqin man hadaratu lufa amma ku kallan ana mutumin da mutuwa ta rike shi yana gargara kalimatu la ilaha illallah li yaqulaha ku da masa kalmar la ilaha illallah kuma ku barke shi ya fade ta ya ce wara a mallakanahu ya faɗa bayan faɗin wanda ya lankana mishi mun karanta da kuwari so ba laifi ba ne ka ce da mamaci ce ne la ilaha illallah wanda daga zai ku ai a da ana tsawon ba za ta ce mishi ka ce la ilaha illallah ko amma mun karanta da ku a baya cewa in ka faɗi la ilaha illallah don haka kake faɗa ba kun la ilaha illallah za mu zo mu ci gaba da magana يبقى يا ذو الشريعة ليكون آخر قوله آه، قول أن يكون آخر قوله في حياة في حياته كلمة التوحيد دون كلمة الرشان مجانا تماما شيء فأنا أرى ليوتا تلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله وقد فعل ذلك الإنسان تماما مع عمه أبي طالب لما هو مسألة تأكيد عندما الجماعة نعم. yake hakika da zan kira annabin rahma masalama ya faɗa wa bambansa abu tsari wannan kalmar cewa ta ce la ila illa lakinau lam yastajib lahu sai dai amsa kira ba bal na akhiru ma qala cewa abin da ya faɗi na ƙarshe shine huwa ala dini abdul muttalib cewa yana nan shi a kan addinin musulmi a kan ya mutu da musulmi da shi a kan zama a millati abdulmutsali da yanzu za ta mutu ba a kan tafarkin abdulmutsali ba kakar sarki da zai ce ba da ala millati abdulmutsali ya ce a kan millar abdulmutsali biyar kuma ita ce karwa da ya fada ta kashi har an kalla a mai tashi domin ganin gurmuwar da ya ba wa annabi wurin kariya don shi kasa sakon Allah Allah ke da kasa sakar mai kasa na dadi wani da wani ba a yanzu mai sha. sai Allah ya ce ba za ta yi shirya da kake shi ba Allah ya ce shirya da wanda su to ɗan jini a su sun tafi a kan cewa shi wannan babban annabi cewa ba ba zai shiga wuta ba wasu ma daga cikin cewa kai wani azabar shi kawai a cikin tsawon ya tsara mishi wala yana sauraron wani babban malami da cikin malamansu da yake kukantar hujja a kan maulidi sai yake cewa ai abu jihar a lokacin da aka shi labarin an haifi annabi salama ya yi murna har ya yi abin nan na da ya yi murna da ranar haihuwar da take wai a dalilin wannan duk ranar juma'a

yau ko ba zai bane ba a karo a cikin bane ke tsariyar banza ce Allah ya kyauta jama'a daga ƙarshe muna ainihin ƙara wato jan hankalin yan uwa faruwar da kamar da ya tsananta mafitar da tana da komawa ne zuwa ga Allah su kuma yawan da yin addu'a da yawan da istighfari da kuma kaura cewa munanan ayyukan da muka muna yi yana ba da mafita da jirgin Allah da duk wani kunci da ba ya samu kai shi amma yawan surutu da yawan la'anta da za ka yi ma wani da daura mashi wani nauyi ba zai taɓa ba ka mafita daga halin da ke ciki ba kuma ya ci dan adam babban wa'azi a rayuwa har da iri ɗaya za su kasa da ɗan uwanka a kasuwa ga ka ga nashi a farashi iri ɗaya amma sai ka sai da naka su goma shi ne sai da nashi su sai ba waye sai da maka Allah ne da jalalu saboda ta da cikin arzikin da Allah ya rubuta maka ba zai yi ba dole kawai sai ka same shi ko ba a rubuta mushi a nashi arzikin ba a rubuta mushi irin naka ba ko ba ta ita da tuhuma Allah cewa don sai Allah ta rubuta wa da arziki zai fada wa ko ba kuma ne jama'a kullum mu yattaru ne ma kun kana kowai abinda Allah ya halitta maka tun a wannan ranar aka rubuta shi za a yi dare maka ba wani sabo bane jama'a illa iyaka akwai wata ka'ida Allah ka kaddara wa bawa abubuwa abu da wannan tsarin cewa da zai yi addu'a Allah zai kaddara shi cewa zai samu arziki iri kaza amma idan yi addu'a bayan yana neman kuma yana addu'a to za mu ba shi kaza amma da kuma ba zai addu'ar ba kaza su ba zai ba dama Allah ya kaddara haka kamar yadda misali ya gabata a cikin ibana mun magana cewa mutum ne Musa Salam yake cewa dole wanda yake so Allah ya rubuta mishi cikin arzikinsa da kuma tsawon da kwanakinsa a duniya ya kyautata wa iyaye da kuma sadar da zumunci ko to cewa ka'idar dan adam yana da adadi dogo daga jere wanda ya cika wannan ka'idar sai a kai shi zuwa ga dogon adadi wanda kuma bai kawo da abin shi a gajeren adadi da dogon da gajeren zai kama wanda ya sai to haka na wani maganar arziki zai zama Allah ya kaddara maka amma sai ya zama na da za ka yi kaza za ka kyautata wa iyaye za ka sadar da zumunci za ka mutum mai sadaka mai alkhairi to buɗi zai zo dama an kaddara maka haka da kuma za ka yi wa kanka rowa ka ƙi wa'annan abubuwan sai a toshe maka kofar ba a babu sabani a cikin matsalar jama'a an rubuta maka amma da sharadi in kai ka za ka za faru jama'a mu yawaita kowa ya koma da duba tsakanin shi da mahaifinsa mu ga mu gyara tsakaninmu da Allah mu yawan da shi da mu kyautata wa iyayen mu inganta zumunci jama'a mu kyautata wa iyalanmu mu yawan da tsarka mu kai wannan mu jira kawai jama'a mu kyautata wannan daidan Allah duk yanayin da ake cikin Allah ya zai yanzu amma duk zage-zage ba shi ba ne domin da yadda kuke ke rubutu a cikin social media wallahi duk abin da ka rubuta wallahi sai ka ce ya shi a gaban Allah a nan kiyama wannan mutane su yi hattara sosai a kan ire-iren wannan abubuwan don mutane sun rubuta za ta daga da wani da suke da alaƙa da addini ma da wani ba da alaƙa da addini gaba ɗaya kawai mutane su shiga cikin rudani Allah ta'ala ya fitar da su Allah ya kawo mana mafita da yadda da suke ciki na'am Eh, ah, mara ke cewa a ah, gwamnati ta ba da abin cewa zuwa ranar goma sha uku ga wata ko cewa mutanen da suke kasuwanci a bakin hanya da rashin shaguna a cikin kasuwa cewa gwamnati ta ce su kauce da dole domin za a yi gyaran hanya a ah, cewa to ana addu'ar gwamnati ta'ala ya nuskan ya mana da mafi alkhairi kuma jama'a zama masu ji da biyayya wa tsari na shugabancin jama'a in an gyara hanyar nan mu ne za mu more ta mu za mu ji daɗi idan muka yi saurin kai aka bar mana hanyar kun ga yadda aka bar mana hanyoyi shekaru wani nawa muna shan bakar tsura da damuwa da shauransu to kaga muna burin a zo a gyara mana to me ya haƙuri arzikin yana hannun Allah ne shugaba ba zai duk abin da zai shi akwai wata maslahar da zai iya hangowa wanda kai baka hange ta ba to kada ka yi tunanin cewa yana so ya talauta ta ne domin bai ta ba wallahi arzikin ka yana hannun arzaku ko alfattahu shine waye Allahu jalla jalalu da haka kada ka yi abin da zai zo ya zama asibarsa kuma babu kyau cutarwa gare ka da sauran mutane don haka ka yi kokari ka kiyaye kwashe kayan tijararka daga wurin da niyyar ubangiji ta'ala shine ne jiyarwa duk inda ka je Allah ya da maka ya sanya maka albarka ɗan kasuwanmu ubangiji ta'ala ya zubo albarka mai kare yawa a cikin hannun kasuwanci ma'aikatan mu Allah ubangiji ya musu jagora cikin ayyukan su ya sanya musu albarka duk kowa akan harkar da ne yake kai ta neman halaliyarsa da garin Allah ya waye kowa yana neman abin da zai faru shi a cikin Allah ta sanya wa kowa albarka da kare dukkan wata fitina da hasara da ta faruwa a cikin dukiyoyi Allah ta'ala ya zo da lafiya a cikin wannan jiha ta da wannan ƙasa ta ta Najeriya da sauran ƙasashen musulman duniya da ba shugabanninmu Allah ta musu jagora ka tabbatar da su a kan daidai da yin aiki da daidai mu kuma Allah ka ba mu ikon ba da namu haƙƙin da yake wuyan mu na ji da biyayya Allah ta ala ka fitar da mu daga cikin kunci da ake ciki a cikin wannan ƙasa Allah ka mana arziki mai yarwa mai albarka ya Allah ya Allah duk abin da muke jin tsoro na fitina Allah ka amince da mu daga gare shi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين